Sai sayyi'ati lam yubti lahu hasanatan bi halin bi annahu yasiru baina mushahadatin minnati wa tadallubi aibin aibin nafsi wal amal cewa idan dai mutum basiri ne yana duba da idan basira akan ransa da kuma hakkin ubangijinsa in ya dinga duba aibin da yake jikinsa sai ya zo ba zai bar wani abu na hasana da ce gashi nawa wanda na kawo Allah nake so Allah ya saka mutum saboda duk aikin da ya yi mummuna aiki ne da zuciyarsa ransa suka sa shi cikin wanda Allah ya cancanci a masa hukuma kuma aiki da ya kyakkyawa aiki ne wanda Allah shi ne ya bashi ikon yi ba shi ya sa kansa ba saraka in ya bashi ladan ya karba ya karba ne saboda falala da karamcinsa da rahamarsa da gafararsa to fasar rabu ya ce nazarin rabi'u duba na hudu mahanga ta hudu dama ya faɗa ya ce eh, ya yi zancen um, duba izuwa uh, amruwan nahi ko ya duba izuwa hikma da kaza aka yi duba izuwa annafsu al'ammaru da su'i yanzu ga duba na hudu shine nazaruhu ila al-amiri lahu bil ma'asiyati wal muzayyin lahu fi alha to duba na hudu kuma sai ka duba sai mutum ya duba zuwa wanda yake umarcinsa da ya yi zunubi wanda yake ƙawata masa zunubi ya ga cewa abin nan yana da kyau alhaddi alaiha wanda yake tunguza shi ke ingiza shi ya je ya afka shi cikin wannan zunubi wane ne wannan wa shaytanuhu almuwakkal bi shine shaytaninsa wanda